masallacin alhaji muhammad indimi a nan garin maiduguri a jihar borno a wannan rana ta laraba ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ga watan takwas miladiya ta 2010 muna sake jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda da ikonsa da rahamarsa ya ba mu wannan dama ya bar mu da rai da lafiyar mu har kuma muka sake haduwa a karo na na nawa ne wannan karo na hudu a wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka sanin kowa ne cewa wannan majalisi majalisi ne da aka assasa shi domin karantar da al'umma da ba ta ilimi ilimi kuma mai nagarta ilimi wanda yake da madogara daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata na ƙwarai. wannan ɗaya daga cikin manufofi manya-manya na gina wannan majalisi tun kafuwarsa har zuwa yanzu ƙoƙari ake a sanar da al'umma addininta na gaskiya wanda allah ya zaɓa mata ya zama shine addini shine musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa su kuma suka isar wa duniya kamar yadda manufa ce ta wannan majalisi faɗar abin da yake gaskiya da bayyana gaskiya da fitowa a faɗe ta ƙarara ba tare da an dubi yardar wane ko kuma wato ɓacin ran wane ba wannan majalisi ko wannan masallaci mai albarka an asasa shi akan wannan babban manufa ta a faɗa abin da yake gaskiya faɗar gaskiya babu shakka duk inda aka yi ta za ta daɗaɗa ma masu santa duk mai son gaskiya zai ji daɗi zai yi farin ciki zai yi na'am kuma za ta ɓata ma wani rai to ba manufar wannan masallaci ko mu ce wannan majalisi ba manufarsa ba ce a ɓata ma wani rai cikin karatuttukan da ake gabatarwa a nan a ramadan da wajen ramadan na san baya daga cikin manufofin karatun wani ran sai ya ɓaci ko wani ya ji ba daɗi ko wani a yi masa ba daidai ba wani baya daga cikin manufofi to sai da ita ɗabi'ar gaskiya tun kafuwar duniya haka take idan aka faɗe ta wani zai ji daɗi wani kuma zai ji ba daɗi yayin da kake faɗarta baka san wane ne zai ji ta ba baka kuma san waye ba zai ji daɗi ba don haka a lokacin da ake faɗar abin da yake gaskiya ne a cikin al'umma domin a yi gyara domin al'umma ta zama a bisa tafarki mai ƙaƙƙe ba a buƙatar sai an kira sunan wane da wane shi yasa za ku ga tsarin karantarwa a nan babu buƙatar mu ce wane ɗin nan da ka sani a unguwa kaza a lungu kaza a guri kaza mai adireshi kaza ya yi kaza wannan baya daga cikin manufa ko kaɗan kuma ba za ka taɓa samun wani darasi da muka yi shi da irin wannan salo ba amma za mu faɗi abin da Allah ya ce daidai ne manzo sallallahu alaihi ya ce daidai ne za mu faɗi abin da annabi sallallahu alaihi ya ce ba daidai ba ne, ubangiji ya ce ba daidai ba ne za mu faɗa to kaga shi wanda yake yin daidai zai ji daɗi duk da cewa ba mu muka faɗi maganar ba Allah ne da manzansa suka faɗa shi kuma wanda ba daidai yake yi ba zai ji ba daɗi sai ya ce kuma mun yi da shi duk da cewa abin nan da muka faɗa karatu ne kuma karatun nan an yarda a yi shi ba na jin akwai wanda ya ce kada a daina karatu illa iyaka dole ne a samu irin wannan yanzu ko musulmi ne ya zo tsaya yana wa'azi yana cewa isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah ba ne to kaga mai cewa isa dan Allah ne sai ya ji ba daidai ake masa ba to anan musulmi zai fasa faɗar haka ba zai daina ba don wannan shi ne addininsa in ka ce ya daina ko ya daina faɗa kamar ka ce ya daina addininsa ne wanda kuma wanda ya ci karo da dukkan wani tsare-tsaren dan adam ba ba wai tsarin Allah kaɗai ba duk wani tsarin dan adam ma na kowace ƙasa ba a yadda ka hana wani yin addininsa ba matukar dai bai tada hankalin kowa ba bai dau makami ba bai ce zai gallaza ma wani ba to haka nan duk sanda za ka faɗi abin da yake gaskiya shi wanda ba mai gaskiya ba zai ji kamar da shi kake ko da kuwa kai baka san da zamansa ba kamar yadda karin magana yake cewa mai kaza aljihu baya jiburin as da zarar ka ce as sai ya ce sa kake abin nan saboda haka wannan yana daga cikin jigon manufa ta darussa a wannan guri sannan abu na uku nasiha Faɗawa wa al'umma abin da yake maslaha gare ta abin da yake amfani gare ta duk wanda yake cewa zai maka nasiha to yana son ka wanda baya son ka shine wanda zai kyale ka alhalin yana ganin ka kasu kwana ka nufi inda ka. amma ya shuru ya kyale ka sai ka gama sai ka gama halaka sannan ya dariya amma duk wanda zai ce yi kaza ne daidai maslahar ka tana nan yin kaza shi yafi amfani gare ka to wannan masoyinka ne kaddara zai yi kuskure a wani lokaci wannan ba zai sa ka ɗauke shi abokin gaba ba saboda haka daga cikin manufofin wannan majalisi ko karatuttuka a wannan guri akwai ƙoƙarin yin nasiha da faɗawa al'umma abin da yake maslahatta yi kaza shi yafi maslaha gare ku barin kaza shi ne maslaha saboda haka wannan alama ce ta soyayya soyayya ce za ta sa ka yi wannan kuma ita wannan nasiha muna yin ta ne ba ga wasu da muke ganin ko abokan hamayya ba ko waɗanda suka saba da mu ba a'a muna yin wannan nasiha ga kowa da kowa sawa'un kana tare da mu a bisa tafarkin da muka amince shi ne daidai ko baka tare da mu za mu yi maka nasiha ka kuma fahimci cewa mu masu nasiha ne ba makiya ba ne in ma kuskure muke yi kai ma yi mana nasiha mu gyara wannan shi ne daidai yadda muka nuna maka soyayya muke cewa zo mu haɗu akan abin da duk zai tsirar da mu gaba ɗaya kai ba in kaga ba daidai muke ba to yi mana nasiha ka gaya mana cewa guri kaza da kuke faɗar kaza ba daidai ba ne a shirye muke mu saurare ka domin Allah ya ce wa ahlul kitabi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yahuda da nasara su karan kansu ba a hana su ce komai ba hana su magana ba cewa akai ku kawo hujjojinku abinda dai kawai ake so duk sanda za ka yi magana ka yi ta da hujja wannan shi yake hana wasu su yi magana din kuma sai su ga cewa ba za su yi amfani da wata hanyar da bata dace ba wata hanyar da ba halattacciya ba don su samu wani takunkumi saboda su babu hujjar da za su faɗa to kuma wannan ba tsari ne na rayuwa ba tsari na rayuwa shine idan mutum ya ce abu kaza fari ne to kawo hujjar kar take nuna fari ne mutane kuma duk masu hankali ne saboda haka waɗannan manufofi guda uku wannan majalisi a kansu yake tafiya kuma duk karatuttukan da za mu yi a fahimce su bisa waɗannan manufofi guda uku idan mun yi kuskure to ba mun yi ne da ganganci ba mun yi ne muna zaton cewa haka abin yake sai a gyara mana ce mun yi kuskure mu kuma insha Allahu inda za a kawo dalili za mu saki abin da muke kai manufa ta hudu ta ƙarshe shine wannan majalisi majalisi ne wanda aka assasa shi tun kafuwarsa wasu har zuwa yau bisa ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya bainar jama'a ba ma tsakanin musulmi da musulmi kaɗai ba har ma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba musulunci addini ne da yake buƙatar a zauna lafiya ba a buƙatar a yaɗa shi da ƙarfi ko da makami ko ta hanyar gallaza wani Allah ya ce la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb babu tirsasawa babu gallazawa babu matsawa a addini don haka babu wani abu da wannan majalisi yake yi na kiran mutane zuwa ga tarzoma ko hayaniya ko tada hankali illa iyaka muna faɗar abin da muka yadda shine daidai shine maslaha kuma musulunci har kullum shi yake tabbatar da zaman lafiya sakin addini shi ke jefa mutane cikin tashin hankali amma inda aka rike addini aka fahimce shi fahimta ta kwarai to babu yadda za a samu tashin tashina a cikin abainar jama'a saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin manufofi na wannan masallaci babu maganar a yi amfani ko da ƙarfi ko da makami ko a ziga wasu su tada hargitsi a gari wannan duk baya daga cikin manufar wannan masallaci duk wanda zai zargi wannan majalisi da haka to kawai yarfe yake kage yake yi kuma wata mummunan manufa ce a zuciyarsa Allah maɗaukakin sarki zai mana maganinsa a waɗannan kwanaki da za mu shiga masu albarka muna tare da ɗan uwa ba ba na ɗaya daga cikin malaman wannan masallaci masu ba da sallah za ku gaba ga malam sa'idu ba saboda wasu dalilai da wasu uzurruka sun hana shi zuwa wannan shekara to amma mun dai san insha Allah abinda dai yake gudana shi zai gudana babu abin da zai canza bi iznillah saboda haka dan uwa man ba zai karanto mana ayoyin da za mu fassara a wannan zama namu insha Allah za mu tashi cikin suratu ibrahim alaihi salam bismillah eh farkon sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد نعم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم wannan sura sunanta kenan suratu ibrahim ba ta da wani suna da aka santa da shi sai wannan suna suratu ibrahim an jingina ta zuwa ga annabi ibrahim salam aka ba ta suna da sunan shi kuma kamar yadda kuka sani ba ita kadai ce surar da aka dangana ta zuwa ga wani annabi ba a alkur'ani a baya can mun karanta suratu yunus mun karanta suratu hud mun karanta suratu yusuf kuma ga suratu nuh saboda haka an danganta wasu surori zuwa ga wasu annabawa saboda an ambaci annabawan a ciki sai dai watakila abinda za ka ce a nan ai ba wannan sura ce kadai aka ambaci ibrahim ba me yasa ita aka kira ta da suratu ibrahim tare da cewa akwai wasu surorin daban wanda su ma an ambaci kissar annabi ibrahim a ciki ko suratul baqara akwai kissar annabi ibrahim wasu malamai suka ce dalilin da yasa aka ambaci wannan suna da sura da sunan annabi ibrahim alaihi saboda a cikinta ya yi addu'o'i wanda za mu gani a cikin sura wannan addu'o'i da ya yi bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan addu'o'i suka kammala kamar irin wato hajji farlanta hajji a cikin al'umma da kuma sanya ka'aba ta zama alƙibla ga wannan al'umma ta musulmi to saboda wannan ne yasa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan sura da suratu Ibrahim sannan wannan sura ayoyinta hamsin ne da biyu kamar yadda yake rubuce a cikin mushafi wannan lissafi ne na mutanen kufa a lissafin mutanen basra ayoyinta hamsin ne da ɗaya a lissafin mutanen madina hamsin da hudu a lissafin mutanen sham hamsin da biyar wannan lissafin da kuke shi shine lissafin mutanen mutanen kufa don haka ayoyinta hamsin da biyu kamar yadda yake rubuce a cikin mushafin da yake hannunmu wannan sura a jerin gwanan saukar surori ita ce ta saba'in ta sauka bayan suratu sura kafin suratul anbiya sannan kuma tana karantar da abinda duk surorin makkiya suke karantarwa don sura ce makkiya sura ce makkiya wato sura ce da aka saukar da ita ga gabanin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suna cewa wato kamar yadda aka ruwaito daga katada ibnu da amatis sadusi yana cewa akwai wasu ayoyi guda biyu ko uku a cikinta waɗanda ba makkiya ba ne ayoyi ne madaniya ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار wasu kamar katada yana ganin waɗannan ayoyi suna magana ne akan kafirai bayan yakin badar to amma ɗaukakin malamai duka su suna ganin duka ayar makkiya ce don haka babu wata aya ɗaya a cikinta da take madaniya wannan shine ra'ayin jumhurin malamai wato mafiya yawancin malamai in banda maganar da ɗaya daga cikin tabi'ai wannan sura tana karantar da irin abin da sauran surorin makka suke karantarwa na tauhidi ta surorin makka surori ne da suka ba da ƙarfi da wato wajen bayanin tauhidi musamman abin da ya shafi tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaskiyar alkur'ani alqur'ani gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sannan da tabbatar da ranar alkiyama tare da buga misalai da abin da ya faru ga annabawan da suka gabata da al'ummomin da suka ja da annabawansu kuma Allah ya ga bayansu to ita ma wannan sura kusan duk tana dauke da waɗannan abubuwa saboda haka ta cika irin sifofi na surar da take sauka a makka tana magana akan tauhidi da ranar kiyama da tabbatar da da kuma tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da kawo misalai na annabawan da suka wuce da gwagwarmayar da suka yi da al'ummominsu da yadda Allah ya taimaki mai gaskiya ya kuma kayar da mara gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da alif lamura waɗannan haruffa mun yi bayanin su a farkon tafsirin suratu yunus waɗanda muka ce malamai suna da maganganu daban-daban a kansu amma maganar da take mafi rinjaye shine waɗannan haruffa alif lam ra haruffa ne waɗanda suke jawo hankalin larabawa a wancan lokaci da kuma dukkan wani wanda yake ganin alkur'ani ba gaskiya ba ne cewa wannan alkur'ani alkur'ani ne da shi ma wato an haɗa shi ne da haruffa masu kama da haka haruffan hija'iyya alif lam ra alif lam mim alif lam mim sad wato ba a yi amfani da wasu haruffa daban ba ba haruffan aljanu aka yi amfani da su ba ko haruffan mala'iku haruffa ne da kuma kuke magana da su duk maganganunku ba sa fita daga waɗannan haruffan to idan kuna ja akan cewa wannan alƙur'anin ba gaskiya ba ne to dan me kuma ba za ku kawo kwatankwacinsa ba ku kwaikwaya ku kawo wani abu irinsa wanda alkur'ani ya yi wannan shelar kuma sun kasa ansawa don haka duk sanda zaka ga duk sanda waɗannan haruffa suka zo maganar alkur'ani tana biyo baya domin suna da alaƙa da saukar da shi alkur'anin alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika kitabun zai iya zama wato khabar ne li mubtada'in mahzuf huwa kitabun anzalnahu ilaika to shi wannan littafi ne da muka saukar maka an zallahu ilaika sifa ce ta littafi littafi ne da muka saukar da shi gare ka ya rasulallah kitabun an zallahu ilaika litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur za ga a cikin suratul a'raf farkon suratul a'raf alif lam mim kitabun unzila ilayka bala ya kunfi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin za mu ga a cikin suratul araf farkonta Allah cewa kitabun unzila ilaika littafi ne da aka saukar maka amma a nan sai Allah ce kitabun anzalnahu ilaika littafi ne da muka saukar maka a can ba a faɗi wanda ya saukar da littafin ba a nan kuma sai aka faɗe shi wato shine aka ambato tusigar lamirin jam'i na ubangiji kitabun anzalnahu littafi ne da muka saukar maka litukhrija an-nas min malamai suka ce bambanci tsakanin suratul ah, suratul a'raf farkon suratul a'raf da kuma wannan sura can ba a ambaci wadda ya saukar ba kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min kace saboda a can lallashin annabi sallallahu alaihi ake yi naka makami ne na lallashi ana buƙatar a takaita magana ba a tsawaita ta ba don haka sai aka shafe wanda, wanda, ya saukar ɗin duk da cewa sananne ne kalmar zannahu ita kanta tana nuna wanda ya saukar da shi a sama yake ba a ko'ina ba saboda haka shi ne Allah unzila kalmar unzila tana nufin daga sama ya sauko ba a ɗaukan abu da ƙasa kuma a ce unzila sai in daga sama yake kaga wanda yana ƙara tabbatar da aƙidar uluwun Allah kitabun anzalnahu ilaika nan kuma maganar shi littafin ake yi da kuma yadda ubangiji ya yi wa mutane baiwa ta hanyar saukar musu da wannan littafi shi yasa aka fito da damirin ubangiji karara mutane su fahimci cewa saukar alkur'ani rahama ce ga duniya duka ba dan alkur'ani ya sauka ba to da yanzu duniya a rikirkita take ba wanda zai iya lumfasawa ba wanda zai yi rayuwa mai daɗi a cikinta saukar da alkur'ani akwai kawo babban gyara a cikin duniya ta hanyar a kawar da dukkan abin da yake duhu ne a tabbatar da abin da yake haske ne mutane su gane ina suka dosa kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani alkur'ani shi zai yi wannan bayanin har ka fahimci haka to kaga anan akwai goranta wa mutane musamman ma waɗanda suke ja da Allah su sani cewa ubangiji ya ni'imta su ta hanyar saukar da alkur'ani don haka a nan akwai makami ne na imtinan shi yasa aka fito aka faɗi ubangiji ɗin lamirin ubangiji ɗin shi kansa kuma aka sake bayyana shi a cikin ayar da aka ce bi izni rabbihim sannan aka ce ila siratul aziz hamid allahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard don haka a fito musu da lamirin ubangiji karara su san cewa ubangijin da ya musu wannan aiki bai kamata suna ja da shi ba ubangijin da ya musu wannan gata ya musu wannan tagomashi ya saukar musu da wannan alkur'ani don ya haskaka rayuwarsu bai kamata a ce da shi suke ja ba ci kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur domin ka fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske duk inda Allah ya maganar duhu a alkur'ani ya ambace shi ne da siga ta jam'i wato duffai ba da siga ta mufradi ba haka nan inda aka ambace haske a alkur'ani an ambace shi da siga ta mufradi wato siga ta kwaya ɗaya tilo ba siga ta jam'i ba saboda al-zulumat wato duffai suna da yawa akwai duhu na shirka akwai duhu na kafirci akwai duhu na bida'a, akwai duhu na son zuciya akwai duhu na zalunci wato duffan suna da yawa amma hasken ɗaya ne sauraka duk wani haske da za ka samu hasken imani hasken musulunci hasken gaskiya hasken yaƙini mai kawar da shakka tsotsuwar dai guda ɗaya ce mecece ita ce alƙur'ani haka alƙur'ani shi ne wannan hasken abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ne wannan hasken don haka kowane irin abu da zaka samu na haske a rayuwa tsotsuwarsa guda ɗaya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ubangiji ya saukar da wannan haske wanda shine alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci duffai da haske a gurare da yawa a cikin alqur'ani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine waliyyun ladina amanu majibincin muminai wanda yake daukan nauyin al'amuransu yukhrijuhum min adh-dhulumati yana fitar da su daga cikin duffai ila nur zuwa ga haske walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat saboda a cikin wannan aya sai ubangiji ya jingina fitarwa zuwa gare shi yace shi yake fitarwar amma anan sai muka ga ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur anan sai Allah ya ce dan ka fitar wato Allah ya yi annabi magana kamar shine mai fitarwar amma a can sai ce Allahu waliyu ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur to da abin ɗaya ne dai babu sabani domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shi aikin da yake yi shine yayi bayani in yayi bayani karbar wannan shirya wannan kuma taufiki ne daga Allah shi yasa ko nan da aka ce li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur sai bi idni rabbihim domin aikin da za ka yi shine ka yi bayani amma sa a karɓi wannan bayani a yadda da shi kuma wanda aikin Allah ne ba aikin ka bane shi yasa aka ƙara bi izni rabbihim za mu ga inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليه إليهم وأنزلنا إليه وأنزلنا إليكم نورا مبينا أقول إن الله كتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور سيتي بإذنه وبنجي يتي يا قد جاءكم برهان قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين haske daga Allah ya zo muku wa kitabun mubin da littafi mabayyani sai ce ya je bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wanda duk ya biyar dar Allah ubangiji yana shiryar da shi ta hanyar wannan littafi hanyoyi na shirya subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske sai ce bi idni da izininsa saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki shi yake ba da taufiki shi yake sanya shirya a cikin zukatan mutane mutum duk yadda ka kai ga yi masa bayani da fasaha da bayyana masa gaskiya in Allah bai so shiryarsa ba ba zai shiryu ba wanda Allah kuma maɗaukakin sarki ya so shiryarsa sai ka ga ya yalwata kirjinsa ya fahimci gaskiya wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka annama yas'adu fis sama wanda ubangiji ya so shiryar da shi sai kaga ya yalwata kirjinsa ya fahimci musulunci nan da nan kaga kenan aikin Allah ne wanda kuma ubangiji ya so batar da shi ya ja'al satrahu dayiqan sai ya sanya kirjinsa ya zama da kunci harajan a takure ka annama yas'adu fis sama kamar wanda yake aka kallafa masa hawa sama ba da tsani ba yana ƙara sama iskar oxygen na raguwa saboda haka numfashinsa na shaƙewa to wanda ubangiji bai so shi da shirya ba duk sanda ake faɗar gaskiya kuma za ka ga yana ƙara hasala ransa na ƙara ɓaci ana faɗa yana ƙara kumbura ana faɗa hankalinsa na ƙara tashi ba zai taɓa jin salama wato da haske da ainihin nutsuwa a cikin zuciyarsa ba wanda kuma Allah ya so shari'a da zarar aka faɗi gaskiyar sai ya ji cewa wannan ya yi daidai da abin da yake bukata a zuciyarsa sai ga ya miƙa wuya don haka ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar da wannan alkur'ani domin ya zama shari'a ce ga al'umma domin a fitar da al'umma daga cikin duffai duk wani nau'i na duhu zuwa ga haske wanda shine hasken gaskiya hasken alkur'ani Allah yana cewa kadhalika auhayna ilaika ruhan min amrina makunta kunta tadri mal kitabu wal iman walakin allahu nuran nahdi bihi man nasha'u daga cikin bayinmu don haka wanda ya rike alqur'ani shi ya rike haske wanda duk ya saki alqur'ani to yana cikin dimuwa cikin duhu أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur rayuwarsa za ta zama rayuwa ce kamar ta matacce ba ta ba da amfani aw man kana maitan fa ahyaynahu wa nuran wa ja'alna nuran yamshi bihi fi muka bashi haske wanda zai rika tafiya da hasken na cikin mutane kaman mafaluhu fi zai zama daidai da wanda yake cikin dufai ba zai zama ba za su zama ɗaya ba domin wancan shine wanda yake cikin dufai kamar yadda Allah ce auka bahrin lujiyin أو كظلمات لبحر لجي يغشاه موج min فوقه موج min فوقه سحاب yana cikin teku tekun kuma wata igiyar ruwa wato ta, rufe shi wata igiyar ruwan kuma a saman wannan sannan kuma ga girgije ya rufe a sama ga duhun ruwa ga duhun igiyar ruwa ta farko ga ta biyu ga kuma duhun girgije idza akhrajahu da hoyar mai kad yaraha saboda tsananin duhu in ya fito da hannun sama ba zai ganta ba to wanda yake cikin ɗimuwa da bata da toshewar basira a cikin irin wannan yanayin yake shi yasa wanda Allah ya shiryar idan ya batacce tausaya masa zai domin yana cikin wani hali ne na fagamniya bai san inda ya sa gaba ba Allah ya maka shiriya ta imani ya sa maka ƙaunar gaskiya a zuciyarka to ya maka dukkan wani gata ko da za ka rayu ba ka da komai ba ka da kowa inda zai baka imani ka san menene imani ka san mecece gaskiya to duk wani gata da ake wa ɗan adam kai an gama maka shi domin a wannan lokacin ne za ka ga masu ɗimuwa suna ɗimuwa za ka ga masu tafiya a kife a faman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi za ka ga kai a ƙababuwan da ƙababuwan ka kake tafiya amma ga wasu suna tafiya da ka amma ba su sani ba saboda haka alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi domin ya fitar da mutane daga fagamniya na dubbai da suke fama da ita ila nuri bi idni rabbihim ila siratal aziz hamid zuwa ga tafarkin gagaraba dau al aziz alladhi yaghlibu wa la yughlab wanda yake rinjaye wanda yafi karfin kowa ba wanda zai iya in masa shi ne al'aziz gagara ba dau alhamid wanda ake gode masa haka ubangiji shine mai wannan tafarki duk wanda ya hau wannan tafarki to ya sani cewa yana kan tafarkin gagara ba dau wanda ya fi karfin kowa haka duk wanda zai kara duk wanda zai rukuma da shi da Allah zai rukuma shi yasa duk irin yadda al'amura za su yi tsanani kai ka rike Allah in ka rike Allah ka gama komai wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ubangiji shi ya fi karfin kowa shi ne mai rinjayar kowa duk kuma hukuncin da yanke ba wanda ya isa ya ja da shi la mu'aqqiba li hukmihi abinda Allah zai yanke na hukunci al-hukmul kauni to babu kuma wanda ya sai ce zai ja da wannan hukunci in ma mutum ya gwada to yayi ya gani in zai kai shi ga gaci ko kaɗan ba zai kai shi ga gaci ba saboda haka wannan tafarki tafarki ne na al-aziz dan a fitar da tsoro daga zukatan waɗanda suke ƙoƙarin bin wannan tafarki shi yasa ubangiji ya sifanta tafarkin da cewa na wani na gagara ba dauni Sana alhamid wanda ake gode masa wanda ya cancanci a gode masa tun ma bai yi halittar ba ya cancanci wannan sifa wato cancantar da a gode masa wannan sifa ce ta zatinsa tun ma bai halarci kowa ba yana da wannan cancantar saɓanin wani mahaluki wani bil'adama za ka iya jin larabawa suna cewa fulanun hamidul fisal wane wanda ake gode wani saboda ɗabi'unsa kaga anan bai zama wanda ake gode masa ba sai da aka ga yayi wani abu idan karimi ne aka ce da shi karimi to an idan aka ce abinda sabir ne ko sabur ne mai haƙuri ne to an ga haƙurin an ce mai afuwa ne an ga afuwar in ba gani ba ba iya siffanta shi da wannan sifa to banda ubangiji ubangiji ya cancanci wannan sifa tun ma ba a yi mu ba kamar yadda ya cancanci sifar al-khaliq qabla an yakhluq ya cancanci sifar ar-raziq ko ar-razzaq qabla an yarzuq haka sifar sa sifa ce ta zati ba kuma wani abu ne da ya faru sannan ya cancanci sifar a da can bai cancance ta ba kamar yadda dan adam yakan cancanci sifa bayan da bai cancanci ta ba ko bayan baya ba a san shi da ita ba ubangiji ba haka bane sai ubangiji ce Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard idan ka karanta shi da kasra kamar yadda ke qira'a cikin qira'o'i sab'iyye zai zama badal ne na al-aziz al-hamid wato siratil lahi allazi wato kamar an ce wane ne gagara ba daudin wane ne wanda ya cancanci a gode masa ɗin waɗannan da sifofi ne sai ansa ta zo allahi ko allahu ya zama mubtada ne kamar yadda ke a wasu ƙira'o'in mubtada ne khabar ɗin tsawa khabar ne na mubtada in mahduf ai huwa allahu kamar ansa tambaya ce ta a ce wane ne gagara ba ɗin wane ne wanda ake gode masa ɗin a ce huwa allahu shine allah domin Allahu alamun ne alazzat suna ne shi ba sifa ba ce saɓanin al'aziz alhamid waɗannan ausaf ne amma Allah alam ne ala Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al Allah shine wanda yatan yake da abin da yake cikin sammai duka da abin da yake cikin ƙasa duka nashi ne halittar sani mulkin sani bayan sani sai da ya ga dama ya da su cewa wailul lil kafirin min azabin shadid bal ya tabbata ga kafirai min azabin shadid daga wata azaba mai tsanani wato kamar ubangiji maɗaukakin sarki na cewa bayan waɗannan bayanai da saukar da alkur'ani da allah ya yi domin ya fitar da mutane daga duhun jahilci daga duhun kafirci daga duhun munafici daga duhun keta da zalunci zuwa ga hasken imani zuwa ga hasken yaƙini zuwa ga hasken adalci duk da haka wasu suna nan bisa ga kafirci duk da haka wasu sun kisa duda su miƙa wuya duk da cewa sun fahimci cewa Allah shi yayi abin da yake cikin sammai duka shi yayi abin da yake cikin ƙasa duka amma duk da wannan suna ja da Allah sai ubangiji ce to tsananin azaba ya tabbata gare su wailun kalma ce da take nuna wato razanarwa da tsoratarwa tsananin azaba ya tabbata ga waɗannan kafirai butulu waɗanda suke ja da Allah ubangiji ya sifanta su suwa ne ne ci allazina yastahibbuna alhayata ad duniya ala al waɗanda suke matuƙar san rayuwar duniya alal akhira suna fifita ta bisa rayuwar lahira wa yasudduna an sabilillah suna katangewa daga shiga hanyar Allah ko daga tafarkin Allah wa yabghunaha iwajan suna neman ta a karkace ula'ika fi dalalin ba'id waɗannan suna cikin bata mai nisa ubangiji sai ya sifanta waɗannan da suke ja da shi ya sifanta su da alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah yastahibbuna zaka ga akwai sinun da ta'u wanda hurufu ziyada ne ana saboda in aka barka ka yi bayani kai zaka ce yuhibbuna amma ga wata sinun da ta'ul wanda sinun ne littalab sinun da ta'ul suna zuwa ne littalab kamar yadda take cewa astaghfirullah kaga asalin kalmar gafara ne amma an ƙara sinun an ƙara ta'ul don su nuna talab kana neman gafara to amma nan ai ba wani talab a ciki amma ga kuma an ƙara sinun da ta'un aka ce allazina yastahibbuna alhayata dunya sinun da ta'un din da aka ƙara ba a banza ba don babu wani ƙari da yake zuwa alqur'ani haka kawai kawai ba ya da wata ma'ana duk wani abu da aka ƙara a cikin alqur'ani to akwai ma'anarsa kamar da suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk sanda za a ƙara wata kalma a wani harafi a cikin kalma ko wata kalma a cikin jumla to za ta ƙaro wata ma'ana ce ɗoriya akan ma'anar da ka sani yuhibbuna ka sani yuhibbuna suna san amma na aka ce yastahibbuna kamar inda Allah yake cewa ka mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada naran istawqada kalmar auqada ne auqada naran shine ya kunna wuta to amma kai aka ce istauqada aka ƙara wani sinun da ta'ur kamar yadda aka yi ƙarin anan to idan ka san balaga ta larabci kuma ka san cewa alkur'ani shine koli a balaga to za ka fahimci cewa wannan ƙarin yana da wata ma'ana mai ma kamar a can da Allah ce istauqada naran dan a nuna maka cewa mutumin nan kafin ya hura wutan nan ya sha wahala ya sha wahala ya buga ya shiga nan ya fita nan ya faɗi ya tashi ya yi kirare da kyar ya samo abin da zai hura wutan nan da kyar ya yi ta hurawa idan sana na, hawaye idan sana ja har ya samu ta kama sai Allah ya fushe wutar kaga wanda ya fi shiga damuwa sama da wanda zai hura cikin sauki idan an kashe sai sake hura ko amma istauqada naran wato ya wahala wajen ya hura wutar falamma adaat ma haula zahaba Allahu bi nuri bayan duk ya samu ya wahala sai ya ga haske fayo wuce to alhamdulillah zan huta zahaba Allahu bi nurihim shikenan sai bat ya ga wuta bat kamar nefan Najeriya ba ba wani excuse an dauke maka ita fatarakahum fi dhulumatin la yusiru kai ta lalube kana neman tocilan ko wayarka to baka baka kula ba baka san za a dauke ba ba sanarwa to kaga wanda ya fi ciwo shi yasa wannan sinun da ta'un din ta zo ba a ce kamar masalum kamar salin ladhi auqada naran ba to nan ma yastahibbuna wato suna matuƙa matuƙar son rayuwar duniyar wato ko meye za su yi don su samu duniyar idan masu mulki ne za su iya kisa don su samu duniya za su iya zalunci za su iya tauyewa mai rauni haƙƙinsa za iya taka kowa kowa ma ya mutu su su tsira kowa ma ya rasa su su samu kowa ma ya faɗi su su tsaya wato a wajen neman duniyar ba da wasa suke yi ba shi yasa wannan sinun da tawul din ta zo yastahibbuna ba wai yuhibbuna ba yastahibbuna kamar kamar miyagun masu kuɗi komai za su karumo inda za su samu kuɗi halal da haram babu abin da yake wato bambanta mu tsakaninsu alhalalu ma halla fi aidihim wal haramu ma hurimu duk abin da zai shiga hannunsu halal ne in sun yarda da kwai wani abu haram shine abin da bai zo hannunsu ba abin da suka mika hannu suka kasa kamo wato wannan shine haram saboda haka a wajen wajen wannan ko mai ma za su iya yi kamar miyagun malamai kowace ɗabaka akwai masu kirki akwai mai hamu za su iya danna gaskiya saboda su samu duniya za su iya faɗa da gaskiya saboda su samu duniya za a iya karanta hadisi su tsallaki za a iya jan aya a yi bururu a wuce a ƙi tsayawa a yi bayaninta saboda in an yi bayaninta su ma za su auka ce yastahibbuna kaga suna matukar san rayuwar duniya alal akhirah sauraka ziyadatul mabna anan ta dullu ala ziyadatul ma'ana shi yasa muka ce suna matukar wato ba da wasa suke yi ba kuma ka duba za ka ga cewa haka rayuwar yanzu take kowa wanda ya saki Allah duk inda ya sa gaba to ko me ya ci karo da shi zai sa kafa ya haure zai taka shi ya wuce duk kuma kiran da za ka yi masa ba zai saurare ka ba saboda duniyar yake so kuma ita yake nema ya manta cewa duniya da mushi ce mushi ce duk wani abin da ka gani a duniya a gurin mumini kawai yana amfani da shi ne bisa larura shi yasa annabi ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir kurkuku ce a gurin mumini da irin rayuwa ka ga yana yi kaddara ya fi kowa samu a duniya ya fi kowa jin daɗi in dai mumini ne to wannan kurkuku ne shi a gurinsa saboda in ka kwatanta shi da abin da zai samu a lahira aljanna da yadda take to ko me yake ciki a duniya kurkuku ne kafiri kuma a nan ba a faɗi maf'ul ɗin ba waya sudduna suna katangewa wa suke katangewa wa suke hanawa kaga waya sudduna anfusahum waya sudduna ghairahum za su hana kawo kansu karɓar gaskiya za su hana kawo kansu bin hanyar gaskiya su sun hana kawo kansu sannan kuma za su hana su ma su ba za su yi ba kuma ba za su bari a yi ba shi yasa ubangiji bai ma faɗi maf'ul ɗin ba aka shafe shi don ka kaddara duka abubuwan nan guda biyu ya sudduna anfusahum wa ya sudduna ghairahum suna ƙoƙarin katangewa su hana mutane ko su hana kawo kansu bin tafarkin Allah za su yi amfani da dukiya innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladhina kafaru ila jahannama yuhsharun za su kashe ko menene idan sun san cewa za su kawo wa addinin Allah cikas sai dai za su kashe su da Karshe su zama asara ƙarshe su zama asara wa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan sun mai yuglabun kuma a zo a fi ƙarfinsu sannan in an je lahira kuma ila jahannama yusharu a tattara su a watsa su cikin jahannama Allah ya tsare mu saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa irin waɗannan masu irin waɗannan aiki la'anannu ne tsinannu ne fa'addana mu'adhdhinun bainahum an la'natullahi على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون فأذن مؤذن بينهم mai shela ya yi shela tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna la'natullahi ala zalimi shelar nan abinda take cewa la'anar Allah ta tabbata ga azzalimai suwaye Allah ce alladina yasudduna waɗanda suke katangewa suke hana bin tafarkin Allah wa ha iwajan suke neman tafarkin Allah ya zama karkatacce wato za su yi yunkuri su ga cewa in za su iya gurbata addinin su gurbata shi su lalata shi ta hanyar shigar da abubuwan da ba addinin ba a shigar da su a cikin addinin domin ka shigar da duk abin da ba addini ba a cikin addini mutane suka karba to an lalata musu addini domin za su je su yi ta yin wasu abubuwa suna zaton addini suke kuma shirme suke sannan ruhin addinin zai fita daga zuciyarsu shi yasa waɗanda suke yaƙi da addini babu abin da suke so irin bid'o'i dan ka zama mai saɓan Allah mutum ya zama mazinaci ko ko ainihin barawo ah, wanda duk ba su bai dame su ba ba za su yi marabama ma da wannan ba amma idan mutum zai zama katafaren dan bid'a duk inda bid'a ta zo zai daure mata gindi to za su daure wannan abin gindi shi yasa za ga yanzu a yanzu kasashen kasashen yamma na musamman amerika kudi ake bayarwa dan maulidi duk mai san maulidi ana ba su kudi saboda in an shagaltar da ku da wannan bid'o'in tunda asali waɗanda suka kirkiro wannan kamar su daular ubaidiyya sun kirkiro wannan ne don su shagaltar da mutane daga zaluncin da suke yi domin aka shagaltar da ku da bukukuwa to su kuma masu azalimai su ta zaluncin su ba wanda zai damu da su ku dai an ba ku kudin biki kun yi biki kun ci kaji kun yi raye-raye kun yi kaɗe-kaɗe su kuma can suna shuka tsayarsu suna yin abin da suka ga dama to shi yasa waɗanda suke masu faɗa da addini sun fi sha'awar sun fi sha'awar bid'a sun fi sha'awar bid'a shi yasa za ka ga a rapport da da rand corporation suke kaddamarwa da congress duk shekara abinda suke gaya musu ciki shine cewa masu cewa sunna sunna dinnan su ne abokan faɗin amma duk wani wanda yake baya sunna namu ne shi yasa duk shekara suke zuwa a yi tarurruka a yi kulle-kulle wanda kuma wannan duk ba zai kai addinin Allah ƙasa ba tunda babu babu irin mihina wato jarraba da wannan addinin bai biyo ta kansa ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi in ka yaƙi waɗannan Allah sai kawo su kuma saboda ka shi addinin Allah yana nan tsaye kuma shi yake yaɗa shi duk wani abin da muke yi muna dayi ne motsi ya fi laɓewa amma mai yin yaƙin wajen yaɗa addinin shine ubangiji da kansa a inda ake yaƙar hasumiya ka je kaga kuma yadda addini yake yake yaduwa inda ake yakar hasumiya ko inda ake yakar hijabi ka je kaga yadda addinin kuma yake ta ƙara yaduwa a cikin 'ya'yan ƙasar na asali ba baki ba saboda ka kaga anan wa zaka ce yana yada shi waɗancan da ya ƙasa ake yi ba su da ma ƙarfi to wanda yake yada shi shine mai shi shine Allah inna dina inda Allahil Islam saboda ka shine mai addinin shi yake yada kayansa wa yabghunaha iwajan ulaika fi dalalin mubin ubangiji yace waɗannan suna cikin bata fi dalalin ba'id suna cikin bata mai nisa kaga anan ubangiji bai ce ulaika humud dalluna ba sai ce fi dalalin ka duba zarf da aka yi amfani da shi fi suna cikin bata ba ce da su batattu kawai ba don haka ce da su batattu watakila abun bai kai a ce suna cikinsa ba domin cewa suna cikinsa ya nuna cewa ta ko'ina bata ne ya zagaye su suna ciki gaba ɗaya sun nutse a cikin bata ɗin tsundum gaba da baya sama da ƙasa cikin bata ne ya rufe su shine hikimar sa fi anan fi dalalin suna kamar ga batan nan kai ka ce teku ne su kuma sun nutse a ciki to kaga waɗannan idan an sifanta su da sun mumbukumun umur haka ba za ka ba za su ga komai ba saboda koina suka hanga batan ne bata ya kewa su ta ko don haka yaƙi da da hanyar Allah wato ba karamar cuta yake gadarwa zuciya ba da zarar mutum ya sanya tafarkin Allah shine abin faɗansa to kuma kullum zuciyarsa ƙara lalacewa take kamar yadda ka san aikin alkhairi idan kana yin shi kullum zai rika haifar maka da wasu ayyukan alkhairi din wanda ya dan fara aiki alheri ɗaya sai kaga kafin a ce mai sun zama goma sun zama ɗari to haka nan aikin laifi mutukar mutum yana yi baya tuba to kuma karuwa suke in yayi wannan laifin sai ya shi ma wannan laifin ya jawo wani shi ma wancan sai ya jawo wani in yana jawo ɗaya ɗaya sai a shiga jawo biyu biyu daga biyu biyu sai a shiga jawo uku uku haka abin zai yi ta tafiya to har a waye gari mutum gaba ɗaya ta ko ina batan ne ya zagaye shi aikin barna ɗin ne ya zagaye shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta zuciyar bawa cewa duk sanda bawa ya yi laifi nukita fi ala qalbihi nuktatin sauda za a yi digo baki akan zuciyarsa in ya tuba shi shikenan sai a share wurin ya dawo kamar ba abin da ya faru ya dawo fariƙal idan ya ƙara wani bai tuba daga na farko sai a sake yin wani digo a gefen wannan in ya sake yin wani sai a kuma yin wani digon har zuciyarsa ta zama aswada mirbadan kalkhuzi mujakhiyan la ya'rifu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran har sai zuciyar ta zama baka irin saboda yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe ya wayi gari la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran wato kalkhuzi mujakhiyan annabi yace kamar kifaffan kofi in ka ɗau kofi kifaffe ka tsoma shi a cikin ruwa ka ɗago shi da me zai fito ka kifa shi ba abin zai fito da shi in ka kifa shi in za ka ɗauko ruwan duniyan nan kana zubawa za ka ce ga lokacin da zai cika ba abin zai zauna a ciki to haka zuciya za ta juye duk wani alheri in ya zo sai gangare babu kofar da zai shiga saboda laifuka gaba ɗaya sun rufe zuciyar shine la ya'rifu ma'rufan wa yunkiru munkara duk ta'asa da barna da za a yi zuciyarsa ba za ta motsa ba saboda gaba ɗaya alkhairin da yake cikin ta ya fita kamar yadda kasan kofin da ka juye ka kifa shi duk abin da yake ciki zai zube sannan kuma babu wani abin da zai zai shiga ciki in a ce ka tsoma shi to haka za ka fito da kayanka ba abin da zai ɗauko to haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zuciyar bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نبي يتشينا هوريكو دكو ما سكسكيا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كزمو ما سكسكيا لو من tana shiryarwa zuwa ga الخيري zuwa ga jima'ul khair duk abin da yake matattara alkhairi ne to gaskiya na jagoranci zuwa gare shi shi kuma wannan alkhairi shi ke jagorancin ka zuwa ga aljanna da zarar mutum yana gaskiya yana kirda don gaskiya cikin lamarinsa to za a rubuta shi siddiki a gurin Allah mataki na biyu bayan annabci sannan ya ce na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya na jagoranci wato za ta rika janka a hankali a hankali zuwa ga fajirci fajirci kuma ya ja ka zuwa ga shiga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirda dan ƙarya har sai an rubuta shi kazzaban ba kazibin ba kazzaban wato ka ta fara makaryaci a gurin Allah saboda haka duk sanda kake aikin alkhairi to aikin alkhairi ne zai rika daduwa a cikin rayuwarka walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran aziman sai ce me wala hadainahum siratan mustaqima ashe daga sanda kake aikin alkhairi zaka samu wala hadainahum siratan mustaqima fa'alu ma yu'aduna bihi ay fa'alu ma yu'maruna bihi to zaka samu wancan sakamako wala hadainahum siratan mustaqima haka duk lokacin da kake aikin alkhairi to kuma aikin alkhairin ka ne zai karu hakanan nan lokacin da mutum ya cika ya cika aikin banza to a wannan lokaci kuma zuciyarsa ce ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ويجي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم زامر ججويا زكاة سدك الننس كما لم يؤمنوا به أول مرة كما يند لفرقون كرو سكا إيماني دشي وتكافر تشنس نفرقو يجاو أبنجي يرك ججو يزوتير يرك ججو يبصير دا إذن دا جنن الناس دبا wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun mu su a cikin wato shishiginsu ya mahuna suna ɗimuwa su rasa gurin kamawa Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in